السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi 26 ga watan rajab a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 23 ga watan hudu a shekara ta 2017 miladiya makon da ya gabata mun cike da karshen aya ta 15 cikin wannan sura mai albarka suratul mulki ko suratu tabara za mu tashi farkon aya ta shashi da faɗin Allah a amintum man fis sama'i ay yaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur kuma wannan shine darasin mu na uku ina jin a cikin sura me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من Allah maɗaukakin sarki ce a amintum shin yanzu kun aminta Kulla kullamunci mala ce bi taqiqil hamzataini wa quri'a bi tashilis thaniyati an tabbatar da alhamza guda biyu bisa ga kira'ar jumhuru a amintum a wata kira'ar kuma bi tashili saniya ta biyun an yi mata tashili ma'ana an cire mata alhamzar da ke kanta an karanta ta da alif amintum a madadin a amintum a wata kira'ar mata imamul kisa'i awamintum alhamza ta biyun a mai da ita wawun da aka kira'a guda uku a amintum amintum awamintum a madadin ma'anar ɗaya ce shine ma la yace wa idkhalil alifi bainaha wa bainal ukhra a kira'a ta biyu in an cire alhamza daga kan alif to sai ya zama cewa za a yi nuɗiki da alifi a madadin da alhamza mintum wa tarkihi wa ibdaliha alifan da mai da ita alifi kamar yadda dai bayani Allah ya ce amintum shi yanzu ku kun amintu kun lamunci man fi sama'i wanda ke sama ay yaksifa bikumul arda ya rubta kasa da ku ma'ana ya sa ƙasa ta tsage ta haɗiye ku kun yadda da haka malai ce hadhihi al-aya ka gairiha min al-ayati al-mutashabihati wannan ayar kamar watanta ne daga cikin ayoyi al-mutashabihati waɗanda suke ɗauke da rikitarwa ta fuskar bayanin sifofin ubangiji mislu kamar misalin faɗin Allah ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa ubangiji ar-rahmanu ya daidaita akan al-arshi malai ce fa inna mu dai mu nu'minu bima biha mun yi imani da ayoyin kama waradat kama yadda suka zo ma'atiqadina tare da kudircewar mu bi anna Allah ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki munazzahun anil makani abin tsarkakewa ne ga buran waje awil jiha ko bangare aw gairi zalika ko wani haka mimma ya'ani tajsiman aw tashbihan daga dukkan abin da zai iya yiwa ya kunshi ma'anar sifanta Allah da gangar jiki ko kuma sifanta shi ko kamanta shi da bayansa ma'ana abin nufi shine ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman asha'ira suke tawilinsu Allah ya ce a amintun man fis sama ishin yanzu kun amintu da wanda yake sama to su ba su yarda a ce Allah yana sama ba da haka shi yasa suke ta wannan kauce-kauce bari mu ji kaɗan daga cikin maganganun da al-imam abu hayyan yake faɗa al-imam shaukani yace qala al-wahidi al-imam yace qala al-mufassiruna malaman tafsiri sukan ce ya'ani uqubata man fis sama'i ma'ana sukan yi tawili ay amintum uqubata man fis sama'i shi yanzu kun yarda da azabar wanda yake sama ba wai shi yake saman ba a azabar wanda yake sama ma'ana an kaddara mudaf a wajen وقيل من في السماء قدرته وسلطانه وأرشه وملائكته suka ce yadda ake kaddara zancen shine wanda ikonsa da isarsa da al'arshinsa da mala'ikunsa suke sama amma shi ba a saman yake ba wannan shine aqidar asha'ira ba su yadda a ce Allah yana sama ba wakila a wani kaulin na malamai suka ce yadda za a fassara ayar man fi sama'i minal mala'ikati shin yanzu kun amintu da ukubar waɗanda suke sama na daga mala'iku ma'ana mala'iku sun yadda a sama suke amma Allah ba su yadda a sama yake ba Wakila a wani kaulin suka ce almuradu jibril man fi sama'in nan abin da ake nufi shine mala'ika jibrilu an gane ko to wannan maganganu ne na malaman da suka zo bayan karni na biyar ma'ana bayan annabi ya bar duniya da shekara ɗari biyar zuwa sama da haka to bari mu koma malaman karnin farko su kuma mu jiya suke fasara ayar wanda wannan fassarar kai ka san ta fi ɗumi-ɗumi bata huce ba fassara ce daga bakin annabi daga bakin sahabbai da kuma tabi'ai zamun nan nan guda uku da manzo Allah ya musu shaida da cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyen zamani zamani na sai wanda ke biye masa sai wanda ke biye masa to su ƴan wancan zamanin ya suka fassara ayar to shine al-imam Atiya Salim cikin cikon da yayi na karshen tafsirin adwa'ul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti yace qala ibn Jarir al-Imam ibn Jarir at-Tabari Abu Ja'far wanda ake wa kirari da Sheikhul Mufassirina shi ya fara rubuta littafin tafsiri a duniya littafi dai da sunan tafsiri dungurangon ibn Jarir at-Tabari shi ya fara shi tabi'i ne almajirin sahabban annabi ne to shi sai yace ai man fis a amintun man fis sama ya ce huwa Allah ta'ala wanda yake sama ai shine Allah subhanahu wa ta'ala ba magana ta kare ba imamu malik aka tambaye shi a ina Allah yake yace Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan imamu ya fitar da wannan a cikin alasma'u asmau sifat an tambayi malik dan anas ina Allah yake yace Allah yana sama amma ilminsa yana ko ina ba inda babu ilminsa subhanahu wa ta'ala atiya salim ya ci gaba da cewa wa azahul qurtubi ibn abbas qurtubi ma yace wannan tafsirin da ibn jarir dabari yayi cewa man fi sama'i allah ake nufi haka abdullahi dan abbas ya faɗa ba magana ta kare ba abdullahi dan abbas manzo allah ya masa addu'a sau biyu yace allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil allah ka sanar da wannan yaro fahimtar addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani da haka abdullahi dan abbas bai da sa'a a cikin tsare kunsa wajen sanin fassarar alqur'ani a lokacin da ya rayu to shi da kansa yace man fi sama'i Allah ake nufi atiya salim ya ci gaba da cewa wa yashhadu lima qalahu abinda abdullahi dan abbas ya faɗa a matsayinsa na sahabi da abinda ibnu jarir dabari ya faɗa a matsayinsa na tabi'i duk ba magana ce da molanka ba magana ce wacce tana da hujja da madogara cikin littafin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yace wa yashhadu lahu ma qalahu abinda zai dada shaidantar wannan magana shine ne abinda ya faɗa ma ba ba'dahu min khasfil ardi wa irsalil hasibi domin ayar da tace man fis sama'i ai ta faɗi wani abu bayan haka sai ta ce an yaksifa bikumul arda ya rufta ƙasa da ku fa idza hiya tamur ƙasar tai ta motsawa da ku a ciki ma'ana ta halakar da ku to shin wa yake da ikon wannan idan ka ce jibrilu ne man fis sama'i jibrilu yana da ikon ya rufta ƙasa da kai jibril yana da ikon ya turo maka da eh, duwatsu daga sama su danne ka wannan ba ikonsa ne ikon Allah ne irin yadda yayi wa fir'auna a yayi wa qaruna irin yadda yayi wa ashabul fili yace fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda sai muka rubta kasa da shi da gidansa baki daya shi wa qaruna shin jibril yayi wannan ko Allah Allah to sannan yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil jibril ne arsala alaihim tayran ababil ko Allah to kaga abin da yazo gaban ayar yana fassara maka farkon ayar wannan shine ka'idar da malaman tafsiri suke cewa as-siyaqu aw as-sibaq gaban aya ko bayanta yana taimakawa wajen fassara wa ɗaya daga cikin shashin ayoyin yau da dama wata ayar farkonta za a yi ta rigima amma da an yi haƙuri an kai karshen ta karshen sai warware rigimar farkonta yau sau da dama wata ayar karshen ta a yi ta rigima amma karshen ta sai warware maka a farkonta a ta a yi ta rigima amma bayanin yana farkon yanzu misali faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara a tsakiya fa ake rigima duk inda biyu suke tattaunawa Allah ne na ukun su duk inda hudu suke shine na biyar din su duk inda biyar suke shine na shidan su sama da haka ko ƙasa da haka wannan sai wasu suka fa hujja da shi sai ai Allah yana ko ina Allah yana ko ina to a cika ayar mana a je ƙarshen ta mana inna Allah bi kulli shay'in alim Allah yana sane da komai ashe tarayya ta ilimi ce ba tarayya ce ta zati ba kaga karshen aya warware rigimar farkonta haka da waɗansu suke cewa za a yi zikirin Allahu Allahu aka ce ina kuke da hujja suka ce Allah ya ce qulillahu a nan rigimar take to a ɗauko farkon mana aji wa ma qadarullaha haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله kaga karshen farkon aya ya warware rigimar karshen ta to da haka wannan shine kaidar da malaman tafsiri suke cewa as-siyaqu aw istibaqu ko dai farkon aya ko karshen ta yaso da dama yakan fassara shashin sa domin aula ma fassaru bihi alqur'anu alqur'an fiyayyen abin da ke taimakawa wajen a fassara qur'ani da shi shine qur'anin kansa shi yasa tafsirul qur'ani bil qur'an huwa a'la maratibit tafasir fassara qur'ani da qur'ani shine first wajen tafsirin alqur'ani to da haka dai malam atiya salim ya ce to rigimar ma in an je ƙarshen ayar za ta warware sai ce wa bihaza da wannan magana ne yuraddu alal kisai ake mai da martani ga imamul kisai fi ma zahaba ilaihi cikin abin da ya tafi zuwa gare shi wa man tabi'ahu alaihi da wanda suka biye masa ka abi hayyan kamar al-imam abi hayyan al-andalusi idza qalu domin duk waɗannan malamai wanda suka zo bayan karni na biyar sun ce innahu ala taqdiri mahzufin min qadilil majazi duk ayar ana kaddara mata mudaf wanda an shafe shi kuma ayar tana daga cikin majazi amfani da kalma ba a mahallinta ba suka ce wa majazuhu indahum anna malakutahu fis sama'i su abin da suke nufi da majazin anan shine wai mulkin Allah ne a sama amma shi din baya sama suka ce al'arshinsa yana sama al'arshi ba gadon mulki ba kenan sa yana sama kursiyu ba kujeran mulki ba kenan lauhil sa yana sama ba allan mulki ba kenan amma shi kuma baya sama to yana yana. da ka dai wannan shine tafsiri na salaf kan cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa sai dai ko da ka ji an ce ya daidaita akan al'arshi ba ana nufin tsakanin al'arshi da zatin ubangiji akwai taɓeɓeniya ba babu an gane ko domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan aka ɗauki duk duniya aka jefa a cikin kursiyin Allah kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa akan faranci. idan aka ɗauki da duk duniya da duk mai bakwai da shi kansa kursiyu aka jefa a cikin al'arshi kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa a kurman daji idan ka ɗauki dukkan waɗannan kuma baki ɗayansu halittar har da shi kansa al'arshin a tafin ubangiji subhanahu wata'ala tafin da ya dace da shi shi kuma kamar ka ɗauki ƙwayar alkama ce ka sata a tsakiyar tafin hannunka babu batun cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi ana nufin cewa kenan yana taba al'arshi al'arshi yana taba zatin sa wannan ba haka bane ba wa a wani kaulin na malamai suka ce huwa jibrilu li annahu al-muwakkalu bil khassi malaika jibrilu ake nufi domin ai malaika jibrilu shi aka wakilta ko shi ake wakiltawa ya yi azaba to ko da mun ce ma an yakhsifa bikumul arda fa idha tamur Allah ne suka ce a'a jibrilu ne domin jibrilu shi yake yi a madadin Allah Allah ke bashi umarni ya ce je kai shi kuma sai ya yi mana dai suka cije suka ci gaba da tawilin su da dogiyar su an gane ko وقيل إنه مجازى لهم في معتقدهم بأن sama'i في السماء wani أولي na malamai suka ce. Allah yana magana ne wai da kafirai wanda su kuma kafiran wai a aƙida su su Allah yana sama amma kuma abin mamaki su musulmin wasunsu kuma aƙida su bata yarda cewa Allah yana sama ba atiya salim ya ce da cewa wa hadhihi al-aqwalu mabnaha ala nafi sifatil uluwi lillahi ta'ala duk wannan zattuttukan na malamai da suke ta noke noke anan suna so ne su gina maka tunani akan korewa Allah sifar ɗaukaka domin ubangiji shine madaukaki kuma dukkan wata halittarsa a ƙasan zatinsa take subhanahu wa ta'ala wa firaran min at-tashbih fi nadrihim kuma suna ganin duk in sun yi haka sun guje wa kamanta Allah da kamanta Allah da bayinsa walakin ma alaihi salafu sai ce amma ku sani da sahabbai da tabi'ai suke a kai. khilafu ma zahabu ilaihi abin da sauran malamai suka tafi kai ne yan baya baya wa mu'taqadu salafi kuma aqidar sahabbai da tabi'ai huwa ibqu ma kalahu ibnu jarir shine daidai taro da taro na abin da ibnu jarir ya faɗa cewa man fi sama'i Allah ake nufi sai ce li hadisil jariya saboda hadisin wannan yarinya ku yanga da annabi ya tambaye ta hadisin muawiya ibn hakim sulami yana cin sai muslim yana cikin muwadda ta imam malik har imam malik aqidarsa shine Allah yana sama a cikin muwaɗarsa domin ya rawaito wannan hadisin na muawiya ibn hakim sulami shi muawiya wani mutum ne makiyayi yana da baiwa wacce take masa kiwon tumaki kullum za ta fita da safe kiwo sai an kidanya awakin in ta dawo ma da yamma sai an kidanya ran nan da ta dawo aka irga sai aka gaba akuya daya ta tsaya tana inda inda ba ta yi aune ba kawai zuciya ta ɗauke shi ya wanke ta da mari to sai da ya mare ta kuma ya dawo cikin hayyacinsa sai ya tuna ai annabi ya hana mari sai ce to yanzu yadda za a yi bari mu tafi da ke gaban annabi duk hukuncin da ya zartar a kanki ko game da ni akan dukan da na miki shi kenan. ana zuwa ya gaya wa annabi kaji kaji kaji laifi ta yi min ta batar min da akuya zuciya ta ɗauke ni ni kuma na mare ta da haka na zo kai mana hukunci sai annabi ya kalli ita yarinyar sai ya ce ainallah ina Allah yake tambayar farko da annabi ya mata sai ta ce fis sama'i yana sama sai ce wa man ana ni kuma waye to tace ce anta rasulullah kai manzo Allah ne na san ka ai sai ce itiqaha fa innaha mu'mina yanta wannan yarinyar bai ce domin ta cika sharɗin imani mana imani ne ma yadda Allah yana sama amma wasu sai su ce wai ai kurma ce to su daman kurame in za su nuna inda Allah yake sama suke nuna to kurma ma ya san haka ballantana kai mai baki yanzu baka ga abun kunya bane kai a wajenka kurman da bai ji nassin ba ba a karanta masa ba amma har ya gano fomular amma kuma kai ka kasa ganowa da haka wannan yana daga cikin hadisan da suke zamowa hujja kan cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama da zatinsa ya daidaita akan al'arshinsa daidaito irin wanda ya dace da shi to sannan sai a Atiya Salim ya ci gaba da cewa wa qad yuqal wani mai jayayya ya dada taraka ya ce da kai inna ma'ana fi huwa zarfiya ai kalmar fi a larabci preposition ce ma'ana zarf ce tana nuna waje fi sama tana nufin yana cikin sama an gane ko to kaga kenan in an fassara da haka to kenan an yi wa Allah waje yace fa naj'alu samaa zarban lillahi ta'ala in mun fassara da haka kenan mun ce sama ita ce wajen da Allah yake sai ce wa hadha yaqtadi tashbiha bil mutahayyiz wannan kuma zai kiyu ya zama kenan an kamanta Allah da wajen da abin da ke kama waje yanzu kaga mu yan adam muna kama waje muna amfanuwa da waje amma shi Allah bai da bukatar wannan in muka ce Allah yana da waje kamar mun kamanta shi da kanmu cewa yana kama waje yana buƙatuwa zuwa wani waje wani waje yana killace shi ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ubangiji ko fi karfin haka sai ce to in wani mai jayayya ce da kai haka fa yuqalu sai ka ce da shi innahu subhanahu munazzahun anil zarfiyyati bil ma'na al ma'ruf ko shakka babu shi Allah mai girma da buwaya ya fi karfin a sifanta shi da waje bisa ga ma'anan nan da muka santa ta sauran 'yan adam wal mansusu fi haqqil makhluqi da duk kuma abin da muka sani game da haƙƙin halittu shi Allah ba a sifanta shi da haka sai ce wa qad dallatin nususu min sunna tare da cewa kuma haƙiƙa dalilai na sunna sun tabbatar ala nafi zalika anhu ta'ala korewa Allah subhanahu wata'ala haka wa halatihi kuma ma ba zai yiwu ba aqalan a hankalce alaihi subhanahu ga Allah madaukakin sarki yace fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah yace masamawatu saba' sammai bakwai baki ɗaya ba su kasance ba fil kursi in aka jefa su cikin kursiyu illa ka halqatin aw darahim face sai kamar zobe ko kuma wani kwabo ko sisi fi tursin wanda aka jefa shi a tsakiyar faifai wa mal kursiyu shi kuma kursiyu fil arshi in aka jefa shi akan al arshi illa ka halqatin fi falatin kamar zobe ne a jefa a kurman daji wa mal arshu fi kaffi rahmani shi kuma al arshin baki ɗaya idan Allah ya ɗauke shi a tafin hannunsa illa ka habbati kardalin fi kafi hadikum kamar ƙwayar gero ne a tafin hannun ɗayan ku ce fantafati zarfiya ko fantafat zarfiyatu sama'i lahu wata'ala to kaga in ka fassara wannan hadisi ya nuna maka cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai da waje a sama amma yana sama ya daidaita a kan al'arshi daidaitan da ya dace da shi malamai suka ce yau ai daman ba a samun waje sai a inda halittu suke shi kuma inda Allah yake ba wata halitta da haka wajen ba a kiransa da suna waje kalmar waje ana amfani da ita ne a inda halittu suke amma inda ubangiji yake haisu la makana ne wajen da babu waje ne an gane ko to sannan yace qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa abu abdullahi shi ma a cikin littafin sa na tafsiri al-jami li ahkam al-qur'an yace inna fis sama'i fadin a amintum man fis sama'i ita kalmar fis sama'i din nan yace bi ma'ana fauqa sama'i ana nufin saman sammai domin yana daga cikin shubuhar masu musun daidaituwar Allah akan al'arshi wata rana idan ka fassara musu wannan ayar kace man fis sama'i wanda yake cikin sammai tunda fi tana nufin ciki sai su kawo maka hadisin Isra'i da Mi'raji annabi ya tafi sama sai su ce ya shiga sama ta ɗaya. anan ya ce ya ga Allah a'a sama ta biyu a'a ta uku a'a sai an gama sammai bakwai gaba daya duk ba a ga Allah ba sai su ce to ina magana fi sama'i ai baya sama kenan eh dama fi din ma'anarta shine saman sammai ba cikin sammai ba domin harafin fi yana zuwa da ma'anar fauka saman abu ba wai cikinsa ba an gane ko domin ubangiji ya ce fasihu fil ardi ku tafiya a cikin ƙasa ko a saman ƙasa ai dan adam ba zai iya tafiya a cikin ƙasa ba a haka ma rami ka shiga mu gani zaka tafi ina ka amma tafiya tana yiwa ne a sama fasihu fil ardi ay fawqa al ardi arba'at ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin to da ka ce fi tana zuwa da ma'anar fauka ga dalili ya zo a cikin alqur'ani fasihu fil ardi ay fawqaha la bil mumasati wat tahayyuzi wa qila a wani kaulin aka ce fi bi ma'ana ala fi din tana nufin ala sama dai ba tana nufin ciki ba da ka man fi sama'i bi ma'ana man fauka sama'i ko man ala sama'i domin duk fi tana zuwa da ɗayan waɗannan ma'anonin guda biyu ko ta zo ma'anar fauka ko ta zo ma'anar ala mun faɗi inda ta zo da ma'anar fauka fasihu fil ardi ay fawqal ardi to sai kuma ma'anar fi da ma'anar ala ubangiji yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli fir'auna yake gayawa matsafansa bayan sun tuba sun yi imani yace wala usallibannakum wallahi sai na tsitsire ku fi juzu'in nakali a cikin juzu a kututturan nakali itaciyar dabino abin nufi zan tsire ku kan kututturan dabino an gane ko domin idan za ka tsire mutum a jikin itace ba tsaga itacen kake ka sashi a ciki ba ya kake yi a sama kake ɗoro shi ka soka shi kaga fi anan bi ma'ana ala juzu'in nakali da ka fi juzu'in nakali bi ma'ana ala juzu'in nakali ila an kala hadda yace والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة حديثيك أولا بابي جمد تبتر لأوككوا الذات ubangiji suna da yawa kuma duk sun inganta kuma sun yaɗu a duniya ana nufin duniyar ilimi mushiratun ilal uluwi dukkanin suna nuna ɗaukakuwar zatin ubangiji la ya dafa uha illa mulhid ba wanda ya isa ya jayayya da su sai wanda yake ya kauce wa tafarkin gaskiya au jahilin ko kuma wanda yake jahili au mu'anidin ko mai gaddama wal muradu biha tawqiruhu wa tanzihuhu an sufuli abinda ake nufi tsarkake Allah da girmama shi gabaran kaskanci domin idan ka ce Allah yana kasa ka kaskantar da shi amma yana sama shine ka ɗaukaka shi subhanahu wa ta'ala to wannan dai shine manufa wa wasfuhu bil uluwi da sifanta Allah da cewa ya ɗaukaka ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta iko ɗaukaka ta isa subhanahu wa ta'ala to da ka yace amintum man fis sama shin yanzu ku mun ci wanda yake sama an yaksifa bikumul arda ya sa ƙasa ta rubta da ku fa idza hiya tamurun kuma ƙasa ta ci gaba tamuru tana mummutsawa da ku ma'ana dai ta ci gaba da yin kulikulin kubura da ku bayan ta haɗiye ku ma'ana dai Allah subhanahu wataala yana da iko akan haka kuma idan yi hakan ba abin da ya ragu da shi a cikin mulkinsa da haka a bi shi a zauna lafiya in ba a bi shi ba to zai iya ɓatar da kai kuma shi bai cuci da komai ba duk abin da ya bawa umarni cikin halittarsa cewa ya gama da kai zai iya gama da kai yanzu kuda in Allah ya wa kuda wahayi gama da wani cikin sauki zai gama da kai domin Allah ya gama da waɗanda suka fika ƙarfi da kuda namruz yana daga cikin waɗanda suka mulki duniya fa baki ɗayanta amma yayi jayayya da annabi Ibrahim game da sha'anin Allah bai yarda da Allah ba alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi an atahu Allahul mulk amma kun san a ƙarshe da mai Allah ya halakar da namaruzu da sauro sauro kadai aka ce ya gama da shi kawai Allah ya sa sauro ya shiga hancinsa aka yi juyin duniya sauran ya fita yake fita ya tayar masa da hankali baya iya bacci ya zama sai an ɗauki guduma an daki kansa yake samun lafiya sauro a ƙarshe aka rinka raɗa kansa da guduma sai da aka kwankwatse kuma sauro ya fita ya gama aikinsa da sauro in Allah ya ga dama sai ya gama da kai da haka abu Allah ya zauna lafiya mala yace fa idza ai ta ta tataharraku bikum ta ci gaba da mammotsawa da ku wata tafi ufaukakun kuma ta biyo ta kanku wata tamuju bikum maujan ta yi tukuki da ku matakar tukuki ma'ana ta rinka motsawa da ku kamar yadda kogi yake ambaliya idan Allah ya so zai iya haka sai Allah ya ce miki a amintum ko kum am amintum ko ku kun lamunci man fis sama'i wanda dai yake sama an yursila alaikum hasiba ya turo muku da duwar watsu bala yace badalun mimman badal ne na man wacce aka ambata a ayar farko ma'ana dai man ta farko ita ce man ta biyu man fi sama'i a can nan ma man fi sama'i an yursila alaikum hasiban lafazin hasiban wasu malamai sun ce shine duwatsu an gane ko domin akwai daga cikin al'ummomi waɗanda Allah ya halakar da su da duwatsu kamar adawa ubangiji madaukin sarki ya aiko musu da duwatsu bayan iska da guguwa da haka Allah madaukin sarki sa duwatsu suna biyo cikin iska suna jifan su da haka ya kashe su kamar ashabul fili kamar yadda muka gabatar wa arsala alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijji da haka to kuma kun yadda da ai muku wannan ne to in ba ku yadda ba ku saba wa aikin su ku ku imani sai ku gujewa fadawa cikin bala'i domin su da basu yi imanin ba kuma hakan ya same su da haka mala yace ai rihan iska tarmikum bil hasba'i wacce za ta ke jifan ku da tsakon kwani ko duwatsu an gane ko fasata'lamuna in kun fasata'lamuna sannu za ku sani inda mu'ayyanatul azabi in ba ku yi imani ba a yayin da za ku ga azaba kiri da muzu kaifa nazir ta yaya Allah yake nasa gargaɗin ai kaifa inzari an gane ko ma'ana idan Allah ya turo maka da mai gargaɗi na mutane in ka ji sai ka zauna lafiya amma idan ka in ya tashi maka nasa gargadin da kansa to ba za ka wanke da kyau ba shi gargadin Allah subhanahu wataala shine ya kama ka da azaba amma gargadin annabawa to shine ka san daidai ka yi daidai ka san ba daidai ba ka bari da haka Allah ya ce in ba ku yi ba fa sata'lamuna da sannu za ku san kaifa nazir ai kaifa inzari yadda ni nake nawa gargadin daidai da fa sata'lamuna fa kaifa kana nakir ai shi ma fa kaifa kana inkari da sannu za ku san yadda ni kuma nake nawa inkarin da haka shi Allah yana gargadinsa ne da azaba yana inkarinsa ne da halakarwa Allah ya tsare mu sai Allah ya ce Allah ya ce wa laqad haqiqa kazzaba allazina min qablihim waɗanda suka gabace su sun karyata annabawansu min al'ummi na al'umomin da suka shuɗe kamar mutanen annabi nuhu da sauransu kamar yadda Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubain kullum kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id shine imamu shaukani yace ai allazina min qablihim waɗanda suka gabace su ana nufin ka qaumi nuhin kamar mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyata manzanni domin sun karyata nuhu karyata manzo ɗaya kuma daidai ne da karyata dukkaninsu shi yasa Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin al mursalina iz qala lahum akuhum nuhun ala tattaqun hakanan adawa kazzabat adun al mursalin iz qala lahum akuhum hudun ala tattaqun hakanan mutanen madiyana ubangiji ya ce kazzaba kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum aquhum shu'aibun ala tattaqun haka na mutanen ludu Allah ce kazzabat qaumu lutin al mursalin idh qala lahum aquhum lutun ala tattaqun to da haka dukkan su Allah ya ce in hum illa kazzabar rusula fa haqqa wa dukkan su sun karyata annabawa na wannan yasa alkawari na na azaba ya hau kansu babu gudu babu ja da baya to da haka wala qad kazzaba alladhina min qablihim kafin su wasu al'umomin sun karyata manzanni ba su ne farau ba to a cikin faɗar wannan malamai suka ce na farko akwai yin tsokaci zuwa ga tarihin al'ummomin da suka wuce a baya ko da ba a faɗe su dalla dalla ba amma dai an baka abin a dunkule lalle an yi wata al'umma kafin mu kuma wannan al'ummar ga yadda halayyata ya kasance shine karyata manzanni an gane ko to sannan kuma cikin wannan magana akwai rarrashi ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa malamai suna da wata ka'ida da suke cewa innal musibata idza ammat kaffat ko innal balwa idza ammat kaffat abinda bahaushe yake cewa wai mutuwar yawa kaka duk musiba in ka ji ba kai kadai ta sama ba ta samu wana ma da wana ma sai ka ji abin da me da sauki amma in musiba aka ce kai kadai ta samu to ga bakin cikin musiba ga bakin cikin ci to annabawa sau da dama Allah yana ba su labarin ƴan uwansu ne dan ya rarrashe su kar ka damu in ma sun karyata ka ba kai suka fara karyata ba wa in kazzabu ka faqad kuzziba rusul min qablika in an karyata ka an karyata wasu manzanni kafin ka ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika kwantar da hankalinka duk maganar da za a gaya maka ta batanci da cin mutunci da wulakanci ba kai aka fara gayawa ba an gaya wa annabuwa ne yayi hakuri an gaya wa annabuwa ne yayi hakuri to da wannan cikin sa akwai rarrashi ubangiji yace fa fa kana nakir shin yanzu ba su ga yadda na yi wa wayancan gyara ba na laifinsu na yi musu inkari akan abin da suka aikata na kafirci lafazin nakir da nazir suka ce duk akwai ya'ul mutakallim wacce an shafe ta ai fakai faka ne nakiri ko kuma fa kaifa inzari amma sai aka cire waɗannan ya'un ya'un din saboda me saboda liwafiqa alfawasil saboda ƙarshen ayoyin ya tafi iri bai ɗaya an gane ko malai ce ai inzari bil azabi yanzu ba su ga yadda gargaɗi na na azaba ya kasance ba da wa'ancan haka nan ma inkari bil azab ba su ga irin yadda gargaɗi na na azaba da in musu eh, gyara na na azaba ya kasance ba alaihim a gare su bit takzibi sakamakon sun kareta annabawa inda ihlakihim a yayin da na halakar da su ai annahu haqqun lallai hakan ya faru gaskiya ne ba shakka a ciki sai Allah ya ce mai malai ce summa laffatan nazara ila kamali qudratihi faqala ubangiji zai juya aka lazzance ya kuma komo nuna mana kudararsa da iradarsa da ikonsa da isarsa akan bayinsa fa kala sai yace awalam yarau shin yanzu su kafirai ba sa gani ila tsairi zuwa ga tsuntsu fauqahum da yake saman su safatin ya baje fukafukansa a cikin iska wa yaqbidna kuma wani lokaci ya rike fukafukan ya dunkule su amma kuma ba zai faɗo ba wa ya rike shi ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda yake rike tsuntsu a irin wannan yanayi sai Allah domin in takamar da fuffuke ya tashi to ya rike fuffuken to yanzu kuma wa ya rike shi a sama Allah to malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya kawo magana tsuntsu yana cikin maganar rubta ƙasa a amintum man fis sama'i an yaktifa bikumul arda kuma sai aka koma maganar tsuntsu awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma suka ce dan Allah ya nuna maka yadda ya rike tsuntsu ba wahala haka yake rike da ƙasa ba wahala ƙasa akan iska take tsuntsu ma akan iska yake kumfa ya kunu ta rike tsuntsu a sama kumfa ya kunu ta rike ƙasa a ƙasa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa ala al ardi illa bi iznihi to yadda ka san babu wahala sako tsuntsu daga sama a can ya faɗo akan iska haka sakin ƙasa ta raguje a wajen Allah bai da wahala da ka shiga taitayinka wani yana ganin tun da yayi an yi me ake an yi foundation an yi DBC an yi kaza ƙasa ta zauna kenan ba ta zauna ba sai in mai ita ya zaunar da ita Ba ka ganin kasashen da ake damun su da girgizar ƙasa irin su Japan da sauransu wai sai suka yi wasu dabaru sai ai gine-gine masu sufurin wai in ƙasar ta girgiza ta girgiza sai sufurin din ya girgir sai ya tsaya Allah za a yi wayo sufurin din banza da haka Allah sai jijjigo kasar tun daga tsibirin din ya kifa musu kayan su a kan su. yin suka illar rahman kifar da kasa a wajen Allah subhanahu wataala kamar fado da tsuntsu daga sama ne me wahala a ciki to waɗansu malamai suka ce wannan shine kawai alaka da haka Allah yana so ya nuna mana isarsa da buwayarsa ya nuna mana sauƙin gudanar da al'amura a wajensa irin yadda yake rike da tsuntsu haka yake rike da ƙasa to sannan suka ce a wajen tsuntsu sai ya ce ila tsairi fawqahum amma sai kuma yace wa yaqbidna yayi adafin jumla fi'iliya akan jumla ismiya domin safat suna ne an gane ko wa tsairu an gane ko to amma kuma a madadin ya ce qabidat sai kuma ya wa ya sai kawo fi'ili mudari suka ce dan a nuna maka asali a tashin tsuntsu shine a baje ya baje mi fuffuke wannan shine ka'ida in dai tsuntsu zai tashi to fuffuken sai ya buɗe. to wannan shine asalin tashi amma rufewar ita hali ne bayan hali larura ke sawa bukata ke sawa da aka rufewar shine bakon abu shine abin da yake maimaituwa yake sabuntuwa amma wancan kuma shine asali shi yasa aka kawo shi a siga ta fi'ili a suna wannan kuma sai aka kawo shi a siga ta fi'ili domin shi suna la ya tajaddad amma fi'ili kuwa ya tajaddad yana sabuntuwa da haka Allah yake wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahma mali yake safati ai basu datin hataha. tsuntsaye suna shimfida da fukafukan su a lokacin da suka yunkura suka tashi zuwa sama wa yaqbidna kuma suna rike fukafukan nasu su mai da su su nade su ai hataha su fukafukan ba'dal basti bayan sun shimfida a yayin tashi ai wa qabidatin sannan su sukan danke fukafukan ma yumsikuhunna in suka yi hakan suka danke fukafukan to kaga abin da suka tashi da shi din yanzu baya aiki shine fuffuke wanda shi ke rike da su a da amma tare da haka kuma ba sa faduwa ma yumsikuhunna anil wuqu'i ba wanda ya hana su faduwa din fi halil basti a halin bude fukafukan wal qabd da halin rufewar illa rahmanu sai Allah mai rahama bi qudratihi da ikonsa innahu lallai shi Allah bi kulli shay'in basir mai kallon komai ne al ma'ana ma yace abin nufi alam yastadillu bi subuti tsairi fil hawa'i yanzu su kafirai ba za su lura ba da yadda tsuntsu yake tsayawa a cikin iska a sama ala qudratina wannan ba zai nuna musu ikon Allah ba tsuntsu ba shi yake rike kansa ba ba sa gane cewa da haka an nafa ala bihim ma taqaddama za mu iya yi musu abin da ambatansa ya gabata wa ghairihi da mawaninsa min al na rubtawa da su a cikin ƙasa wa irsalul hasibi da aiko musu da guguwa mai tare da tsakuwa fa ya ba sa tsorata ba wa yarji'u su guji ko su dawo amma yaqtadi azab gaburan aikata abin da zai ja ai musu azaba ila qalbi ma yaqtadi rahama zuwa ga neman abin da zai ja ai musu rahama ba sai haka ba to amma da suna da rabu da za su yi sai Allah ya ce amman hadha alladhi ubangiji ce amman haza allazi huwa jundul lakum amman hadha allazi mala yace amman mubtada ce shin waye wannan wanda huwa jundul lakum zai goyi da bayan ku ya tare muku fada an gane ko lafazin jund ana nufin rinduna wa kuke da shi na wani rinduna ko dakaru a gare ku yansurukum da zai taimake ku min dunin rahamani daga azabar Allah malai ce yansurukum dinnan sila ce ta jundu domin lafazin amman man din nan ismul mausul ne ai allazi an gane ko to duk ismul mausul amman kai man din istifhamiya ce amma ga allazi ismul mausul wanda ismul mausul ya taji ila jumlati silati akwai jumla sila to mai ce jumla sila din shine yansurukum to sannan yansurukum din sifa ce ta jundun da haka dai an samu mubtada an samu ismul mausul an samu jumlatus sila sannan kuma an samu khabar mubtada wanda shine sifa na yansurukum wanda mausufin sa shine jundun jundun wanda ambatan sa ya gabata abin nufi dai shin kuna jin kuna da wani mai karfin da zai iya taimakon ku in Allah ya so ya azabtar da ku kuna jin kuna da wanda zai iya kare ku daga azabar Allah idan ta nufo ku aw ay ghayruhu yadfa'u ankum azabahu shin kuna jin akwai waninsa wanda zai iya hana yi muku azaba ai la nasira lakum ghayruhu abin nufi ku sani ba ku da mataimaki in ba Allah ba Allah ya ce inil kafiruna lallai kafirai ba su kasance ba illa fi gururin face a cikin rudi domin su a tunaninsu suna ganin cewa akwai wanda zai iya hana Allah ya musu azaba suna ganin cewa gumakansu da dukkanin waɗanda suka rika a matsayin kishiyoyi ga Allah za su iya hana Allah ya azabtar da su to da haka ubangiji madaukakin sarki ce lalle kafirai suna cikin rudi lafazin inil kafiruna in din anan in ce a shartiya amma ma'anarta shine ma al in antum illa fi dalalin kabir in antum illa takzibun bi ma'ana ma antum ma antum ma antum inil kafiruna illa fi gurur ay mal kafiruna illa fi gurur lalle hakika kafirai suna cikin jiya ta rudi da magagin rudi rudin wa shine rudin shedan yaidhum wa yumannihim wa ma yaidhum ash-shaytanu illa gurura malai ce ai garrahum ash-shaytan shaytan shi ya ruɗe su bi anna al-azaba la yanzilu bihim cewa wai azaba ba za ta sauka gare su ba da haka su yi abin da suka ga dama sai Allah ya ce ni أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي Allah ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum shin waye wannan wanda kuke jin zai azurta ku in amsaka rizqahu in Allah shi ya rike nasa arzikin yanzu idan Allah ya ki saukar da ruwa daga sama akwai wanda ya ya saukar idan Allah ya ki fitar da tsirrai daga ƙasa akwai wanda ya ya fitar to wa kuke wai takama da shi ne ku kafirai da Allah yake cewa ku yi kuke ja da shi kuna ganin in zai muku azaba za a hana ba za a hana ba kuna ganin in ya hana muku abinci akwai wanda ya ya ciyar da ku ba wanda ya ya ciyar da ku ma'ana ubangiji mai tausayi mai jin kai mai rahama yana da damar fa diye waɗannan abubuwan kafin ya tattauna da kowa amma kaga yadda yake rarrashin bayinsa domin Allah ba sa ya azabtar da bayinsa ba sa shine ya ji kansu shine ma'anar walizalika khalaqahum Allah ya halicci bayinsa ne dan ya musu rahama dan ya ji kansu domin inda manufarsa azaba da ba zai aiko wani annabi ba da ba zai saukar da wani littafi ba kawai sai dai sama ce ta ruwan dutse in ba abu bi umarninsa ba amma tare da haka yake rarrashi yake lallama yake tattaunawa yake hannunka mai sanda yake buga misalai manufarsa shine kada a azabta manufarsa shine kada a fada cikin fushinsa manufarsa shine ya ji kan bayinsa ya tausaya musu ku daka ubangiji ya ce amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizquhu rizqahu wa kuke takama da shi zai azarta ku in shi Allah ya rike nasa arzikin to anan malamai suka ce akwai hamzatul istifhami ma'ana kenan jumla ce istifhamiya tambaya ce duk tambaya kuma tana buƙatar me amsa to amma ba a kawo amsar ba suka ce kaddara amsar za a yi shine wal jawabu la ahada yaqdiru ala zalika amsa shine ba wanda ya isa ya haka in ba Allah ba domin Allah shi kadai ne mai yawlata arziki kuma shi kadai ne mai kuntatawa shi yasa a wata ayar ce kul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah kace da su wa ke azurta ku daga sama da ƙasa in ma basu ka amsa ba amsa ɗaya ce ba na biyu ulillahu ka ce musu Allah ne a wata hare ce hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun shin akwai wani mahalicci banda Allah da ya isa ya azarta ku ta sama ko ta ƙasa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah fa anna tufakuna dan me ake muku wayo ake kautar da hankulan ku gaburan yi masa bauta a wata ayar yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al amra fa sayaquluna Allah tambaye su duk waɗannan ayyukan wake musu su a duniya ko su baka amsa ko kar su baka amsa amsa ɗaya ce ba ta da na biyu ka ce da su Allah ne su ma hakan za su ce maka ma'ana dai ikon azurtawa na Allah ne ikon talautawa na Allah ne to kuma wanda ya azurta da wanda ya talauta shi ya cancanta a yi wa bauta Don me za ka rinka bauta wanda bayi da ikon ya azurta ka Don me ba kake jin tsoron wanda bayi da ikon ya talauta ka wanda ya cancanta ka bauta wa ka tsorace shi shine mai ikon ya azurta ka shine kuma mai ikon ya talauta ka Allah yana aibanta wa kafirai ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un abun mamaki suna bautawa wanda bai da ikon azurta su a sama ko a ƙasa da wani abu ba ma zai iya ba amma kuma shi suke tsoro shi suke bautawa a madadin Allah subhanahu wataala mai cikar iko mai azurtawa mai talautawa a wata yare ce inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ma'ana Allah madaukakin sarki shi cancanta abauta masa domin shi ke azurtawa shi ke ciyarwa shi ke kula da bayansa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin daka qul a amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu waye isa ya azurta ku in Allah ya tafi da arzikinsa ko ya rike arzikinsa gaburan ku malai ce ai amsakar arrahmanu rizqahu ana nufin in shi mai rahama ya rike arzikinsa ai almatar wanda shine ruwan sama an kun gaburan ku malai ce jawabu sharti mahzufun jawabin nan na sharadi in mahzuf an shafe shi an gane ko domin kamar yadda na faɗa amman istifhamiya ce istifhami ya taju ila aljawab mun riga mun faɗi jawabin sa kaddara shi ake ai la ahada yaqdiru ala zalika to sannan kuma ga in ina ita ma shar'iyya wanda sharɗi shi ma ya taju ila aljawab to shine malai yace jawabun sharadin anan an shafe shi dalla alaihi ma qablahu abin da yake gabanin sa yayi nuni zuwa gare shi ay fa man yarzuqukum ay la raziqa lakum ghayruhu abin nufi ba wanda ya azarta ku in ba Allah ba bal ubangiji yace bar wannan zance lajju haqiqa kafirai sun zurfafa fi utuwin cikin girman kai wa nufurin da kuma nisantar gaskiya abin nufi kai kyale ma rarrashin da ake musu a madadin su yadda su bi ba haka suke ba jayayya suke ci gaba da Allah da annabawansa da ayoyinsa sannan kuma nisantar gaskiya suke yi ma'ana duk azi da gargadi da jan hankali da ake musu baya musu amfani balla fi utuwin lalle sun zurfafa fi utuwin cikin girman kai lafazin lajja ya lujjo bi ma'ana ya zurfafa ta'ammaka ya ta'ammaku ya zurfafa a cikin abu sannan utu shine at-takabbur laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira atau shine yayi girman kai to da haka sun yi girman kai kai Allah ya ce balla jufi utuwin wa nufur nufur kuma shine nisantar gaskiya daga nafara yanfuru nufuran bima'ana tabada anil haqi sai Allah ya ce afaman yamshi mukibban ala wajhi Allah ya ce a faman mu kibban shi yanzu wanda yake tafiya a kife mana ya ci da ka yana tafiya a haka da haka mala ya ce ai waƙiyan ya faɗi a kan goshinsa ala wajihi bisa ga fuskarsa ahada shin yanzu wannan ya fi daidai a bisa ga tsari na tafiyar ‘yan adam amma yamshi sauyin koko wanda yake tafiya daidai akan kafafuwarsa a nan Allah yana so ya buga misali ne dangane da abubuwa guda biyu abubuwan shine musulmi da kuma kafiri musulunci da kafirci shi musulunci kamar tafiya ne daidai da daidai a kan hanya madaidaiciya miƙaƙƙiya kuma a kan kafafuwanka to shi kuma kafirci kamar tafiya ne a kife kuma shi kafiri tsarin rayuwarsa in ka kalla kamar ta mai tafiya ne a kife to yanzu da tafiya a kife da mai tafiya a kife da tafiya a daidaice da mai tafiya a daidaice za su zama ɗaya malamai suka ce a nan misali ne kawai ba wai hakika ake nufi ba kila wani ya ce to ai kafirai kafiran ma da kafafuwan suke tafiya musulman ma da kafafuwan suke tafiya in haka ne waye man yamshi mu kibban ai kowa ma la ahda yamshi mu kibban to amma sai malamai suka ce ba haka ake nufi ba ana nufin za su tafi a kife amma lokacin ne bai yi ba sai an je alkiyama domin ubangiji subhanahu wataala zai sa a kifa su da fuskar su kuma a ja su a ƙasa wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'awahum jahannam kullama khabat alaihim zidnahum sa'ira haka Allah ce za mu ja su akan fuskokin su akan a wutar jahannama to yanzu wanda za a ja shi akan fuskarsa da wanda zai tafi daidai ɗaya ne ko da a duniya kana ganin su suna tafiya da kafarsu mutuwa kawai ta rage musu da sun mutu a fa za su tafi an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace yawma yusabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar tuna musu ranar da za mu rinka jin su a fuskokin su kuma ana ce da su ku dan wutar sakara ku dan wutar sakara to yanzu dan Allah da wanda zai tafi a can a haka da wanda kuma yake tafiya daidai ka hada su daya ba daya suke ba ba daya suke ba la a rayuwarsu ta duniya wala a rayuwarsu ta lahira wasu malaman suka ce tun daga nan duniya ma kafirai a kifa suke tafiya domin ba a daidai suke tunani ba ba daidai suke kallo ba ba daidai suke sauraro ba ba daidai suke ji ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa in yaraw ayatin la yu'minu biha yana kallo daidai. ya ga gaskiya ya mata kallon ba gaskiya ba ya ga daidai ya masa kallon ba daidai ba ya ga gaskiya ya ki ya bita ya ya ga ƙarya ya bita shi yasa a wani wajen sai Allah ya ce da su makafi tare da cewa ga idan dinan su dara dara suna kallo kurame ga su da kunnuwa suna ji makafi ga an gane ko abin nufi suna da waɗannan abubuwan irin na sauran mutane amma ba sa cin moriyarsu yadda ya dace mutumin da yake da ido amma baya ganin gaskiya da shi da me sa da makaho domin idan baya masa amfani irin wanda yake wa masu ido na kwarai to da haka malamai suka ce wannan shine abin da Allah yake so ya buga mana misali ana imamu shaukani yace daraba subhanahu masalan lil mushriki wal muwahhidi anan ubangiji madaukakin sarki yana buga misali ne na mai shirka da kuma mai tauhidi li idahi halihima dan ya fito mana da halayensu guda biyu mu fahimta wa bayanu ma'alihima kuma dan ya bayyana mana makomarsu a karshe domin in an je lahira ko da kafiri a nan duniya da kafafuwansa yake tafiya in ya je lahira ba zai tafi da kafafuwansa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayakubun nasu bin nari ala wujuhihim shin ba ku san abin da ke kifa mutane a cikin wuta bisa ga fuskokin su ba me illa hasaidu alsinatihim abubuwan da harasan su suke girba na kalmomin shirka da kalmomin kafirci to da ka ko da kafiri ya rayu a nan duniya yana tafiya akan kafarsa a lahira ba akan kafarsa zai tafi ba za a kifa shi a cikin wuta da hancinsa shi yasa Allah ya ce fa bu za a ce da su ku kikkifu fiha a cikin wutar jahannama hum su kafirai wal gawuna da waɗanda suka ruɗe su wa junudu iblis ajma'in da dukkan yan rundunar iblis qalu wa hum fiha yattasimuna zaka ji suna mai da zance a junan su a lokacin suna tsaka da cikin wuta akan fuskokin su ane musu azaba tallahi in kunna fi dalalin mubin su da kansu suke cewa wallahi lallai mun kasance akan fata mabayyaniya ba da kafa muka tafi ba ba a daidai muka tafi ba ba mu yi abin da ya kamata ba iznu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke hada ubangijin talikai da bayansa mu ce wane yana iya abin da Allah yake yi wane ma Allah ne wane ma yana kashewa yana rayawa wane ma yana azurtawa wane ma lam yalid wa lam yulad kamar yadda Allah yake lam yalid wa lam yulad sai su ce wa ma adallana illa al mujrimun ba wanda ya batar da mu sai mujrimai kuma la min shafi'in wala sadiqun hamim yau ba mu da wani maceci ba mu da wani makusanci mai kauna duk kowa ya tsaki ya bamu domin duk ƴan uwa da dangi da makusanta sun guje sun bashi yau mai firu almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani to ka ubangiji subhanahu wataala yace afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim mala yace wa khabaru man athaniya khabar na man ta biyu an gane ko am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to khabar din man din nan ta biyu domin istifhamiya ce mala yace mahzufun an shafe kabar din dalla alaihi khabarul ula khabar na manta farko shi yake wakiltarsa domin a farko ma an ce amman yamshi mukibban ala wajihi khabar ɗinsa shi kuma ahada an gane ko to khabar ɗin amman yamshi sawiyan shi ma shine ahada amma sai aka shafe shi dan me dan abin da ake kira da ijazi a ilimin balaga takaice zance dan kar yayi yawa kamar yadda mun sha buga misali da irin wannan a lokuta masu yawa ubangiji subhanahu wataala yace qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra anan ma akwai abin da aka shafe asali wa ukhra tuqatilu fi sabilit taguti domin a can gaba a suratul nisa Allah yace allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit to a can sai ba a faɗa ba wannan shine ijazi to haka ma anan amman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ahada sai ba a faɗi ahada ahada ta bi ba ta farko sai ta wakilce ta domin an maimaita ta to abin ya saba ka'ida ta balaga daɗin zancen da garɗinsa sai ya tafi a gane ko domin duk lokacin da magana ta cika maimaituwa to daɗinta yana raguwa kuma duk lokacin da magana ko ka faɗe ta ko baka faɗe ta ba za a fahimta to in ka faɗe ta kayi gwaranci shi yasa a larabci larabawa in za su baka umarni ba sa nuna ka saboda in suka faɗe ka a cikin magana umarnin to kuma ya zama gwaranci idan ba larabe zai ce da shi kai kum baya cewa anta tashi ai ana cewa tashi indai kai aka kalla ka san da kai ake to kuma aka ce kai din an yi gwaranci ko a Hausa ne kace tashi sai ka ce kai in ala a Hausa ya inganta to a larabci in an yi haka wannan kuma gwaranci ne da haka dai wannan shine abin da ake kira da ijazi a ilimin balaga duk abin da ba sai an faɗe shi ba mai sauraro zai fahimta babu buƙatar kuma sai an faɗe shi da haka shine malai ce kalmar ahada a nan ita ce jawabu man ta biyu amma an shafe ta na farkon sai ya ɗauki mahallinta ai ahada wal masalu fil mu'mini wal kafiri misali ne na mumini da kafiri ai ayyuhuma ala hudan wane ne bisa ga shari'a ko shakka babu musulmi mumini mai imani mai tauhidi shi ke kan shari'a allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba ubangiji ya ce waɗannan suke da cikakken kwanciyar hankali da natsuwa duniya su da lahira kuma waɗannan su ne tsantsar shigayyu Allah ka samu cikin su da rahmaka Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah takarda ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce ya sheik Allahumma ya rahamni wa ya rahamuka wa ya rahamuna jami'an ko karkaita wanda ya ce Allahumma rahamni wa raham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ka ce Allah ya ji kaina ya ji kanka kadai to sauran masu sauraro fa ba sa bukata da haka na wakilce ka na ce wa na jami'an Allah ya ji kanmu baki ɗaya da iyayenmu da dukkanin musulmi baki ɗaya sai ce malam wani bawan Allah ne na riska da wata fahimta ta ganin cewa wai bayan an gama hisabi ‘yan wuta sun shiga wuta ‘yan aljanna sun shiga aljanna lokaci zai zo da za a fito da dukkan ‘yan wuta kuma a sa su a aljanna hujjarsa ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال lima يريد a cikin suratu hud fadin Allah maɗaukakin sarki yace wa ammal ladhina shaqu fa fin nari khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid sai ce fahimtar sa shine Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka Allah ya ce wa ammal ladhina shaqu waɗanda suka yi shakiyanci fa fin su waɗannan wuta za a sa su khalidina fiha za su dawama a cikinta ma damati samawati wal ardu matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha rabbuka sai lokacin da ubangijinka ya so inna rabbaka dalle ubangijinka fa'alul lima yurid ne yin abin da ya ga dama ne to wannan shine fassarar ita ayar asalinta sai ce to abin nan eh, hujjarsa shine Allah ya ce inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangijinka me yin abin da ya so ne wannan kalmar inna rabbaka fa'alul lima yuridu ba za ta zama hujja akan waccan maganar da aka faɗa ba an gane ko ba ita ba ce hujjar in ma da wannan ya dogara to ba nan gabar ita ce hujjar ba akan wannan matsalar hujjar shine ga wanda suka tafi akan ra'ayin wanda zan zo in yi bayani insha Allah akai shine ma damati samawati wal ardu matukar tsayuwar sammai da kasai suna nan an gane ko kalmar kuma khalidina fiha to bayanin ta zai zo a nan gaba sai ce malam sai na tambaye shi shin wannan har mushrikai sai ya ce har su na masa to ya zai yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa ga wanda ya mutu yana masa shirka amma yana iya gafarta duk laifin da bai kai haka ba ga wanda ya ga dama na ƙara masa da hadisin da ya magana akan abin da zai faru bayan hisabi za a zo da mutuwa a sifar rago a nuna wa 'yan wuta da 'yan aljanna sannan a yanka kuma a umarci kowa ya dawoma a gidansa Yace amma da haka sai ya kafe akan ra'ayinsa kuma har ma ya fara rudar wasu wawaye ka kausasa harshe matsala ce ta ilimi bai kamata kai saurin wawantar da shi ba haka ya ce ya fara rudar wasu wawaye daga cikinmu kuma wallahi mala ina jin tsoron kada ya kunna wata shubha a tsakanin al'umma sai ce ya shaidan Allah wani irin bayani zan mai dan in fahimtar da shi gaskiya kuskuren ka nan ɗaya ne ka yi saurin yanke hukunci baka bi matsalar bincike na ilimi ba yanzu da ka ce masa wawa akan wannan matsala in na gaya maka wani daga cikin malamai wanda ya faɗi wannan magana sai ka sha mamaki ibn al-qayyim al-jawziya ra'ayinsa kenan cewa wuta Allah zai batar da ita wata rana ba za ta dawwama ba saboda hujjoji da dalilai da suke nuna rahamar Allah ta rinjaye ne fushinsa to kwa in dai rahamarsa ta jayi fushinsa a rahamar ƙarshe za a wanye fushin sai ya ƙare azabar sai ta ƙare duk kalmomin khalidina khalidina da suke cikin qur'ani musamman a wajen wuta wuta wuta wuta malamai suka ce dulul baqa'i ake nufi dadewa domin larabawa suka yi amfani da kalmar khalid suna nufin wanda ya dade kamar sarakunan da suka yi dogon zamani sai a ce almalikul khalid sarki mai dogon zamani amma ba ana nufin madawwami ba yau akwai wani dawwamin me babu ubangiji ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba wani dan adam da muka sa masa dawwama kafin kai to da haka matsala ce ta ilimi cikin malamai akwai wanda suka faɗi haka kuma akan manhaji na ahlus sunna suna da hujjojinsu da suka rike kuma akwai waɗanda suka ce a'a khalidina a wuta dawwama ce khalidina aljanna ma dawwama ce da haka aljanna za ta dawwama wuta ma za ta dawwama suka ce in kun ce khalidina ta wuta ba dawwama ba to ta aljanna ma ba dawwama ba ce ba kenan to amma gaskiya matsalolin akwai bambanci idan Allah ya batar da wuta ya fitar da duk wanda suke cikin ta ya mai da su aljanna ɗaukaka ya ƙara samu an ba an gane ai kamar yadda mun sha buga misali idan babba ya maka alƙawarin azaba sai ya kyale ka bai cika ba sai ka ce ya saba alkawari karamci yayi girma ya sake samu shi yasa malamai suka ce duk alkawarin da Allah ya yi na azaba a alqur'ani zai iya sabawa in ya saba kuma ba kaskanci yayi ba girma ma ya sake samu amma duk alkawarin da Allah ya yi na rahama to sai ya cika domin in kai alkawarin rahama ka ki cikawa to nan kuma kaskanci ne kamar ubangida ne ya ce da yaransa zan baka naira kaza da ya zo sai ya hana shi yanzu girmansa zai gani ko kaskanci sai ga ka zama karamin mutum ka zama mai karamin magana to ka gane wannan wannan ka'ida ce a babin wa'adu da wa'idu ana iya saba wa'idu ana iya amma wa'adu ba a saba shi wa'adu alkawarin rahama wa'idu alkawarin azaba Allah yana iya saba alkawarin azaba amma baya saba alkawarin rahama shine mai waka yace wa inni wa in au'attuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi in kai wa mutum alkawarin za ka yi masa azaba in ka saba sai ka daɗa samun girma da daraja sai ya ji daɗi ya ga mutuncinka ya cancanci kai masa azabar amma kai masa afuwa ka kyale shi amma idan kai masa alkawarin rahama ka saba to wannan kuma girma sai ya faɗi to da haka dai matsala ce ta ilimi karka kafe karka dage koma ka ga abin da malamai suka faɗa game da wannan a ƙarƙashin waɗannan ayoyin dai guda biyu cikin suratu uh, hud din ubangiji ya ce wa amman lazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka sai ce aqa'an ghaira majzun kyauta ce ba yankewa a wuta a aljanna kai kyauta ce a aljanna ba yankewa amma a wajen wuta bai ce ba kyauta ce ba yankewa sai ce inna rabbaka fa'alul lima yurid amma fa ka sani ubangijinka yana abin da ya ga dama probability ne zai iya tada wannan alƙawarin da haka matsala ce wanda malaman addinin musulunci sun tattauna a kanta wasu sun yadda da akwai wasu ba su yadda da akwai ba kuma cikin waɗanda suka yadda da akwai ɗin, jigajigan malamai ne waɗanda ake kyautata musu zato ba su da wargi a babin aqida irin sai ibn al-qayyim al-jawziya ba su da wargi a babin aqida to da ka dai wannan shine takarda ta gaba mai takardar ta ce ina jin ko mace ce ta ce assalamu alaikum dan Allah malam ina so ka ja hankalin wasu ƴan uwa masu da'awar sunna amma ba sa sauke haƙƙin da Allah ya tsora musu a kan iyalansu wallahi malam yana da kuɗi sun fi miliyan hamsin amma har yanzu a gida ake ciyar masa da matarsa kuma ya fi iyayenta kuɗi sosai na gode Allah ya bai da malam gida lafiya kaga magana ta kusa ta kama da faɗin cikin gida ko na farko gyaran da kawai zan miki ko zan wa dukkan wanda yake da irin wannan tunani kuskure ne duk lokacin da wani ya ba daidai ba sai a ce kuma yana da awa sunna wai da awa sunna tana nufin ma'asumi ne shi wannan kuskure ne akwai mutanen da saboda tsabar jahilci da rashin hankali da wauta in kai musu kuskure ma ko sabani shiga tsakaninku gemun ka za su aibata kuma kalli ka aje gemu look aje gemu yana nufin cewa ya zama ma'asumi ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na ajaje mu wannan kuma baya nuna cewa ba zai yi mistake a wani waje ba ba zai yi kuskure a wani waje ba yanzu hakan da kake yi kamar kushe wannan sifar kake wulakanta ta kake istihza'i kake da addini wanda kuma wannan hukuncinsa in ka sani kai kafirci ne qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum Allah da manzansa da ayoyinsa ba abun wasa bane ba Allah yake ayi kaza wani yayi ka rinka masa wasa da abun ko kana izgili da shi yana fitar da mutum daga musulunci dan ba da shi kake ba da Allah kake haka ya kamata mu gane mu daina irin wannan mutum dan ya dan yana da awar shi ahlus sunna ne baya nuna ya zama ma'sumi ba zai yi laifi ba duk ahlus sunnan sa ya kai Abubakar Abubakar ma'sumi ne duk ahlus sunnan sa ya kai Umaru Umar ma'sumi ne da sunnan sunnansa ya kai Usmanu ya kai Aliyu masumai ne idan faɗa ne na cikin gida sayyidina Ali yayi faɗa da matarsa Fatima yayi kaura ya bar mata gidan ya dawo masallaci manzo Allah ya zo gidan bai gan shi ba lokacin da duk mai gida yana gidansa yace ina mai gidanki tace faɗa muka yi zuciya ya fita shikenan sai ka ce dan me yasa zai faɗa da matarsa a'a shi hulɗa cikin gida da miji da mata daban mu'amala yau da gobe tsakanin mutum da mutum daban sannan kuma bin ka'idojin addini wani abu ne daban za ka iya yin daidai a ka'idojin addinin ka kuma ka saba a mu'amala za ka iya sabawa a mu'amala za ka iya cin jarabawarka ta mu'amala ka saba kuma a bangaren addini za ka iya samun mutumin da baya karya kaza bai kaza ba na addini amma kuma idan ka zo ka kalli sallah bai iya sallah ba Mana tsakaninsa da mutane lafiya lawa amma tsakaninsa da Allah akwai matsala da aka mu iya wannan mu gane wannan dan adam ba ma'asumi bane manzo Allah ya ce kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kada mu rinka fakewa da addinin mutane muna cutar da su domin wannan zai zama kore mutane daga sifantuwa da sifar addini ba inda aka ce dan mutum ya zama ahlus sunna ya zama ma'asumi mu gane wannan sahabbai suna samun saɓani da iyalansu kai ba sahabbai ba annabin dungurungum da matansa ba anan muka karanta suratul taharima ba ubangiji ce wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa 'arada an ba'd فلما bihi به قالت من أنبأك من, من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الكبير kuma Allah ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maula wa jibril wa salihul mu'minin ha a ƙarshe Allah ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna an yubdilahu ko an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin hadi zuwa ƙarshe ma'ana har a gidan annabi ana samun tankiya wannan tsakanin miji ne da mata baka cewa dan shi annabi ne ba za a samu sabani tsakaninsa da matarsa ba a'a wurin dan ita matar annabi ce ba za ta saba wa mijinta ba a'a manzo Allah yace na na Hawwa'u ita ce uwar duk matan duniya tunda ta saba wa mijinta kowace ya sai ta saba wa mijinta sun gada daga wajen uwarsu laula Hawwa'u lam takun unsa zawjaha ba dan Hawwa'u ba da mata ba su yi wa mazan su kisisina ba manzo Allah ya faɗi wannan cikin hadisi ingantacce da haka akwai abubuwa da Allah ya tsara su a rayuwa haka suke in ka fahimta ka waye sai ka zauna lafiya in ba haka ba sai ka shiga cikin kuncin tunani ka aje dan adam a matsayin sa din nan na dan adam kowaye shi in ba annabi bane ba zai iya daidai zai iya me kuskure wani lokaci zai iya faɗa da matarsa ta fi shi gaskiya wani lokaci ya faɗa da ita ya fita gaskiya duk wannan yana faruwa sahabbai ijunansu suka yi faɗa sayyidina abubakar da sayyidina umar annabi ya fusata da ya ga Umar ya ta a hankalin Abubakar ya tashi Abubakar ya tabbatar ne bai daidai ba ya bi Umar har gida ya masa sallama yace kai hakuri ni na san ban maka daidai ba Umar ya fusata ya shige gidansa bai kula Abubakar ba hankalin Abubakar ya tashi ya taho wajen annabi yake cewa fada ya faru tsakanina da Umar na gane ni ne kuskure ni ne ne masa ba daidai ba na bi shi yayi hakuri yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi ya kira Umar ya rinka sa faɗa ta gaba ta baya yace yanzu ba za ka mutunta aboki na ba Allah ya aiko ni duk kuka kini shi ya so ni duk kuka hana ni kuɗin ku shi ya bani duk kuka ya ta faɗa falalolin Abubakar Umar ya firgita ya zo yana tuba ya ma'aikin Allah ai haƙuri sai da Abubakar ya dawo yana tausayin Umar yace ya ma'aikin Allah a saurara masa a tausasa masa ni ne fa ba ni da gaskiya ni ne masa ba daidai ba kaga matsayi irin na abubakar amma ya yadda bai yi daidai ba ya ba da haƙuri da haka ya kamata mu fahimci wannan rayuwa haka take girman mutum ta fuskar falalar addini baya kuma fitar da shi daga dan adam yana nan a matsayinsa na dan adam sawa'an malami ne mai mulki ne kaza ne kaza ne ka aje shi a matsayinsa na dan adam zai iya maka daidai zai iya maka kuskure da haka bai kamata a ce yana da'awar sunna ba sa muna fatan ba ta da'awa bace ba amma mun san ba ma'asumi bane ba cewa yana da kuɗi baya ɗaukar nauyin iyalansa shin amma kuma an ce ana ɗaukan masa to wanda suke ɗauka in suka ce sun daina bai ɗauka ba anan ne ya yi laifi ai a al'adar bahaushe akwai ladan noma ladan noma <laughs> iyayenmu sukan yi wa 'ya'yansu ba sai na ƙauye ba har abin nan ana yi dan farko in aka ba sai dan farko ba duk mata fari in aka aura maka aka aura maka ita ladan noma ce abin nufi komai na ɗawainiyar ta yi maka ake komin kuɗinka komin kuɗinka gida za a baka hatta ta haihuwa da haihuwa da turmin atamfarta da ragon sunanta da komai akan mai gida yake wannan shine ladan noma to ban sani ba ko ladan noma ake masa in ladan noma ne dan me zamu ce kar ai masa ladan noma amma in ci aka ɗauki nauyin matarka ba ruwanmu aka ware shi aka fitar da shi daga gandun sarki ya ƙi ya ɗauka kuma yana da hali to anan ne ya yi laifi anan sai a kai shi ƙara inda aka san za a iya tsawatar masa ya ji ko a kai shi ƙara inda aka san za a iya fatawa ya ji tsoron Allah ya shiga zuciyarsa kuma ya canja nana hindu bintu utba matar abu sufyan haka ta kai mijinta ƙara wajen annabi mai kuɗi ne amma yana mummatse mata bakin aljihu baya sakan mata hidima irin ta gidan sarakai ta zo ta gaya wa abu manzo Allah ta ce wallahi abu Sufyan da kake ganin sa me kuɗi ne ka dai sani sarki ne a makka amma baya ba mu kuɗin cefa ne isashe sai dai mitar dabaru irin namu na mata ta ce amma fa na san ma'ajiyar sa zan iya buɗewa amma in na buɗe ba na ɗauka shin idan na buɗe ɗin na ɗauka don in cika kuɗin cefane ko kuɗin kayan sallah ko kaza na ɗaya matsayinmu na gidan sarki bayan ya mana ƙwauro na yi laifi manzo Allah ce baki laifi ba amma ki tsaya a iya nan kar ki ɗaukan masa kuɗi ki zubin adashi ko ki wata gudunmawa wannan ke ta shafa in dai abin da za a ci a gidansa ne yana da hali bai sake ya bayar ba to ba laifi dan uwar gida ta ɗiba ta ƙara an gane ko in ma ya zo ya ga nama ya ga miya ta yi ja ya kulkuli nama yace ai na aka samu wannan yace ki hikima ce ta mata mata alhalin fa hadhihi bida'atuna ruddat ilaina daga ajihunsa aka yi masarance wannan babu laifi da haka duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a ta Abu Sufyan ta kankancewa iyali hali to ya ji tsoron Allah kada ya kankanta musu ubangiji yace ce liyun fi zo sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah lalle mawadaci ya ciyar da iyalansa ya tufatar da su gargwadon wadatarsa amma wanda bai da wadata to yayi daidai karfin sa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora rai sai abin da ya san ya hore mata za ta iya yi baka cewa baka da albashin eh, kaza za ka yi kuma hidima ta mai irin wannan albashin bahaushe ya ce ba kya cewa ba ki da kitsan wance kuma ki ce za bi gashin wance kuma ki ce za ki kitsan wance da ka hidimar ka gwargwadon samun ka gwar daidai kuɗin ka daidai shagalin ka wannan ne rayuwa in ka gina rayuwar ka kan haka sai ka huta Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu